ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا wannan azabar da suka haɗu da ita ita ce sakamakon su saboda kafircewarsu ga ayoyinmu waɗanda muka saukar da su ga manzanmu da kuma faɗinsu suna masu inkarin tashi bayan mutuwa suna cewa yanzu idan mun mutu mun zama ƙasusuwa da daga gu gunduwa-gunduwa kuma za a sake tayar da mu a matsayin sabuwar halitta yayin da suka ambaci abin da suka makale da shi wajen inkarin tashi bayan mutuwa sai Allah ya mayar musu da martani ya ce